Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa kotu a Yamai ta bayyana hukuncin da ta yanke wa mambobin ƙungiyar farar hula sunuhu arzika da sauransu. Hukumar tsara aikin haji koho ta kira taron manema labarai dangane da shirye-shiryen aikin haji na bana. A rahoton musamman na yau za ku ji cewa wani injiniya ya bulo da wani sabon ma'auni na ci gaba da kuma yanayin tsaro a Nijar. Kotu a Yamai ta yanke wa Nuhu Arzika, Ali Idrisa Musa Cangari da Metar Lirwan Abdurrahman hukuncin kasan talala na watanni uku bisa laihin tara jama'a domin yin zanga-zangar bato ba kan ka'ida ba. An sallami wasu masu zanga-zangar guda biyu a dalilin rashin cikakkar shaida. Wannan hukunci ne da kotu ta bayyana a yau. an tuhumi mambobin kungiyar farar hular ne da laifin shirya zanga-zangar da aka haramta a ranar 25 ga watan mars da ya gabata a yamai domin nuna rashin amincewa da wasu ayoyin dokar da kasafin kuɗi a yayin ka kasafin kuɗi na 2018 yayin da aka tsare su a cikin gidajen kaso daban-daban na jihar Deliberi. matar Budal ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare su kuma ya yi wa Garba Habibu ƙarin bayani. Nuhu Arzika Ali idisa Musa can Cangari da Lawana wannan laifin uku da ake tuma su ba gaskiya ne Guda daya ne jujun ya ce ai sun yi afish afish suna kiran mutane a zo a yi taro. To bisa wannan laifin ya yi kwandanan su wata uku amma ta uku na waje yana nihin bai ma kamata ko rana guda su yi kasu. inda Niger tana respecta abin da ake cewa liberté bai kamata ba a ce ko kwana ɗaya sun yi kasu kai justice ta zamanto abin da kake tsoro a'a ya zamanto justice abu ne wanda kai da kanka na iya kawo kanka dan kare da juju dan kare da shari'a akwai mutanen da aka masu tare da su to cikin mutanen akwai wasu ko hudu ko uku wanda a yi kwandanan su da wajen shekara amma da wata shida na talala don ko dan dalilin wannan muna iya mu yi appel mu ta yi amma mun san ko ba mu yi appel tana washi parke yanayin apel sunu arzika ali idrisa ba mutane bane wanda kaso zai ba tsoro ko na abu kuma dan tule ka yau za su yi to ko an yi apel ko ba a ba me za mu tene saboda wanga dosa ya zama jurisprudence A yayin da aka bayyana sakamakon shari'ar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam yau a Nijar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suka hada da Amnesty International da kuma FEDH e sun buƙaci hukumomin Nijar su kawo ƙarshen garkame da suke yi wa mambobin ƙungiyoyin farar hula a cikin wata sanarwar da suka bayyana a ranar Juma'ar da ta gabata. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ɗin sun bayyana cewa dan ne masu mabambantan ra'ayi haramta zanga-zanga lumana da tsare masu zanga-zanga wani lamari ne na take doka da ya kamata a kawo sa a Nijar kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana a sanarwar tasu. Hukumar tsara aikin haji Koho ta kira wani taron manema labarai a yau dangane da shirye-shiryen aikin haji na bana. Jibrila Bukari, shugaban hukumar ta Koho na dauke da sauran bayani. Abin da ya shafi visa suna shirye na fito da visa dubu a kowane wuni. Sai dai akwai sanya wajen fitar da kuɗin jirgi, inda cikin mahajata dubu goma har zuwa yanzu ba a samu ko mahajata dubu shida da suka biya kuɗin su baki ɗaya ba. Abin da ke nuna cewa akwai matsala. Za a fara jigilar mahajatan ne daga ranar ɗaya ga watan Agusta tare da jirgin Niger Airways. Ba wani jirgi na biyu. Wasu kamfani kamfanonin aikin haji sun san jirgin yawo ba tilas ne ba ga hukumar koho. Wani sauƙi ne da hukumomi suke yarshewa waɗansu masu kamfanin aikin hajji. Amma kasan da ake bayarwa na musulmai shine duka al'umma da suka kai miliyon ɗaya to ana ba su kaso na dubu ɗaya. A safar yau ce aka dakatar da shirye-shiryen tashar rediyo da talabijin na Niger Venticat saboda rashin biyan lanhu. su ma dai tashoshin Bonfere da Canal Turwa an dakatar da su tun a makon da ya gabata saboda wannan dalili. Hakan ya biyo bayan da hukumomi suka buƙaci wato kafin yaɗa labaran su biya lanho na tsawon wato shekaru hudu. Ƙungiyar 'yan jarida ta Sinatik ta fitar da wata sanarwa yau dangane da matakin na rufe kafafen yaɗa labarai a Yamai dalilin rashin biyan lanho. Ƙungiyar ta fitar da sanarwar ne a yammacin jiya Litinin. Modi Musa shine sakataren janar na kungiyar ta Sinatik ya kuma yi wannan bayani. Sati da wuce ana zamna kwatsam ya aka ga mu ce sarbis na Empo sun duro cikin gidajen wasu watsa labaru da takarda ta cewa wa'annan mu ce kungiyoyin na watsa labarun basu wato biyan haraji. Halma aka je aka rihe wa'ansu da dama daga cikinsu. to game da wannan ne mu babban kungiyarmu ta sinatik muka ce lallai ya kamata eh, mu yi taron gauga mu nazari bisan shi to da farko dai mun ce wannan mu ce salo da gwamnati ya ɗauka gaskiya abu ne da ya ba mu mamaki saboda mi saboda kowa san yau yanda dai kahohin watsa labaru suke ba wani kuɗi gare su ba lallai mun yi tir da Allah wadde da wannan salo da gwamnati ya ɗauka bai kamata ba an neman kuɗi ake an san inda suke ba wajen kahohin watsa labaru ba ma'aikatar ministan sadarwa tare da tallafin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef suna horar da kimanin 'yan jaridu goma sha biyar na gwamnati da masu zaman kansu tun jiya litinin a birnin tawa maudu'in horon shine aurar da yara ƙanana a ƙasar nijar manufar horon shine ba da damar tattaunawa kan al'amarin na aurar da yara ta hanyar kafafen yada labarai lailana fatratra shugaban sashen sadarwa na hukumar unicef na dauke da ƙarin bayani Dububuwan yara a ƙasar Nijar sun shiga kuncin rishin cin moriyar kurciyarsu tsayar da aurata yara na iya tattal ce ga fifita yancinta ga samun ilimi, kawar da ita ga sararin keta mata mutunci da cin zarafi. Zai kuma kawo nau'i ga ragargaza zaman cikin talauci da ke bazuwa daga wanga yara zuwa wancan yara da aka haifa lokaci guda. Kokowa ga murkushe aurata yara na buƙatar a gano dalilan da ke haddasa lamarin sun kasance bisa halayyar arziki bangare daban-daban na wasu ababuwa halaye na zamantakewa na al'adu murkushe wa'annan ɗabi'u kafofin labaru na iya kawo gudunmuwa mai fa'ida na sahun gaba akwai halin mutanen da ake ɗauka zancen su a cikin wuri kafofin labaru na da tasiri mai fa'ida zuwa ga masu saurare kuma suna da fuskar bada ra'ayin tattaunawa akan muhawara bisa ga 'yancin yara. et les conversations autour des droits de l'enfant. A wani rahoto da aka bayyana a ranar Laraba da ta gabata a birnin Paris na kasar Faransa a yayin wani bikin haɗin gwiwa tare da ƙungiyar Coalition Plus, ƙungiyar ONU SIDA ta rahoto cewa al'amarin yaƙi da cutar SIDA ya shiga cikin wani hali mai ɗore kai domin kamuwa da cutar na ta karuwa a cikin kimanin ƙasashe hamsin. Rasuwar rayuka sanadiyar cutar ta SIDA ba ta raguwa da wato da sauri. Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Michel Sidibe, daraktan zartarwa na reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da babin cutar kanjamau ya hakikanta cewar yankuna da dama na ɗaukar lati bisa ga manya-manyan ci gaban da aka samu aka zarta fannin yara ba su samu ɗoriya ba mata suka hi kamuwa. Rahoton ya kimanta da cewa nafiyar Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya su ne ke jan ƙafa. Tun shekara dubu biyu da goma adadin mace-macen da aka samu wadatara ta da cutar kanjamau ta rage kashi 24 bisa ɗari a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya bamban da Afirka ta gabas da ta gusum inda idilgar ta kasance kashi 42 bisa ɗari. A gaida gungun Muhammad Dantani. A cikin tsarin kawata birnin Yamai, shugaban hukumar Niamey Yala ya bulo da wata manhajar intanet mai suna Inin Yala, tare kuma da wata lamba da ake kira kyauta domin sanar da duk wata ɗabi'a ta nuna rashin kishin ƙasa. Tijani Ibrahim, ɗaya daga cikin masu kula da wannan lamari, ya yi wa Maryama Gello Kenda ƙarin bayani. su Inyala. Shafin ba da labaru mai lakabin Inyala shafi ne da hukumomin birnin Yamai suka kirkiro domin fallasa waɗansu mummunan ɗabi'u a cikin birnin Yamai. Misali idan wani ya zubar da shara a cikin gotoci ko wani ya bigi foto na wuta da mota ko dabbobi da ke yawon taɓele a cikin birnin Yamai. Ana iya kiran lambar mu akwai ma'aikatanmu da muka saka a kai waɗanda suke iya zuwa wajen kai tsaye. Lambobin su ne 43 34 lambar tana kunne kowace rana daga karfe shida na safiya har zuwa karfe goma sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu na dare. Tun lokacin da muka samar da wannan lambar koyaushe mukan samu kira akalla goma da wuni. Kamar jama'a birni mai da suke kiran mu dangance da wani abu da suka gani da bai kamata ba kuma kai tsaye ma'aikatanmu suka halarci wajen domin dubawa da idan su su ɗauki mataki. yanzu kuma sai fagen wasanni a jiya ne aka yi walawalar kwamɓalar cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafar afirka na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a nan yamai wato gasar da za a gudanar a kasar tanzani a shekarar tara wannan kwamɓalar cancantar ta kumshi kasashe bakwai na yammacin afirka za ta gudana daga ranar biyu zuwa sha biyar ga watan Satumbar na 2018 a nan birnin yamai ƙananan wato ƙananan tawagogi ko kuma ƙananan tawagogi na 'yan wasan da za su kara da juna sun kasance kamar haka rukunin a niger togo da ghana sai kuma rukunin b wanda ya kumshi ƙasar cote d'ivoire nigeria benin da kuma burkina faso aka malam sakatare janar na ƙungiyar ifowa ya yi ƙarin bayani kamar haka Rukunin biyu suna bisa daidaito a cikin kowane rukuni kuma akwai tawagogin da suka halarci kofin duniya da wanda suka halarci kofin Afirka. Akwai su cikin rukunin Nijar a wancan bangaren kuma akwai su cikin bangaren tawagar Cote Kenan rukuni biyu ne da suka samu daidaito da za su nuna mana karo mai ban sha'awa sosai. Bayan tankaɗe na tsakanin rukuni da a kowane rukunin za a karawa don a fitar da zakara. Bayan bayan wannan karo za a samu tawaga biyu da suka ci galaba a cikin rukunin A da na B waɗanda za su kara tsakanin su a babin karon kusa da karshe waɗanda suka ci galaba ga wannan karon za su yi karon karshe na fina dada daga wannan tawagar da ta ci galabar fina bayan kofin da za a bata da galoli za ta wakilci nafiyar mu a gasar da za a yi a Tanzania a shekara ta 2019. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman domin ganin ya kawo nasu kokari wajen cimma maradun ci gaba da na tsaro da kasashen kungiyar jason sahel suka sa a gaba wani matashi injiniya a fannin kirdiga ya kirkiro da wani sabon manuni da ake kira endis kabir baba jason sahel wato sunan wanda ya kirkiro shi kabir bubakar isa baba ya bayyana cewa wannan ma'aunin zai baiwa kasashe mambobin kungiyar jason sahel damar sanin yanayin ci gaba da kuma na tsaro na kasashensu kabir bubakar isa baba injiniya mai kirdiga kuma masanin tattalin arziki ya yi wa rahilatu sumana ƙarin haske Shiri na farko mun yi la'akari ne da fannoni takwas kamar alƙalumma cigaban al'umma alƙalumma hada-hadar cigaban kasuwanci da ke auna cigaban tattalin arziki da kuma jagoranci nagari, gari da ma musanyar dolas da ma ɗaukar nauyin jama'a da tsaro da ɗaukar nauyin kiwon lafiya ga al'umma da yawan jama'an kiwon lafiya zuwa ga al'umma. A shiri na farko mun ɗora Nijar a mataki na biyu bayan Mali, Burkina Faso a mataki mataki na uku. Yanzu a shiri na biyu mun fi mayar da hankali ne a kan abin da ya shafi mahimmancin tsaro. Na ƙara a cikin wata ƙididdiga da wata cibiyar bincike ta Amurka da ke Washington ta fitar ne, inda a rahoton ta na ƙarshen nan ta ɗora Nijar a mataki na bakwai a nahiyar Afirka dangance da tsaron lafiya al'umma, Mali ta takwas, Burkina Faso a matsayi na goma sha biyar, Chadi a matsayi na ishirin da tara, sai kuma Mauritania a matsayi na talatin uku. Kenan idan aka yi la'akari da waɗannan alƙalumman lissafi, Nijar ce a mataki na farko. Darajar ƙididdigar ta kai sifili da ɗigo tara. Menene dalilin ku na ɗora Nijar a matakin farko a yayin da ake samun hare-hare ko ina a Nijar da Mali? To abin da jama'a ya kamata su gane, in za a danganta tsaro da hare-hare ba wai fannin dakarun tsaro ne kadai ake iya dubawa ba bisa tsaro. A Nijar mun gode wa Allah Allah babu wani gungun 'yan ta'adda da ya kafa tutarsa, sai dai kawai suna zuwa ne su ƙaddamar da hare-hare su gudu. Idan ƙasa ta samu haka to ba shakka ana iya cewa tana da tsaro. A takaice dai yankin Jason Sahel yana da sauran aiki na ci gaba da ke da nasaba da tsaro, saboda a fuska alƙaluman lissafi ba su yi kyau ba, ba wai yankin Jason Sahel kaɗai ne ba, a'a a ko ina ne duka ƙasashe. karshen labarin namu kenan na Marishan yau zan barku da Habibu Garba ya kama muku labarai da halshen zabarmanci. Ai saurare lafiya.